za ki ce shi don allah me sa sai mijin wata ke ba mijinki ba me sa sai uban wata ba naki uban ba me sa sai wan wani ba naki wan ba eh me za a duk kasan ba za mu yi kokari mu zo mutanen kirki ba don Allah hmm? mun yadda dai shi ya yi ƙoƙarin gyara alaƙan shi da Allah tsakani da Allah mu mun gyara Kadar a ce wa kika sani a a masallacin nan duka haddin wanda idan buhari zai sauka a mulki misali ya samu ana son mai gaskiya irin shi za ke nuna wane ke cewa ne je an sa madadin shi zai irin abin da yake a unguwan kuma rabi ne suka yadda da kai rabi ba su yadda da kai ba haka ne a gidan kuma rabi suka yadda da kai rabi ba su yadda da kai ba matan kama rabi da rabi ta yadda da kai haka ne ko ba haka ba ne tsakaninmu da Allah ba za mu zama mutanen kirki ba ba za mu tuba daga abubuwan da muke yi ba eh ba za mu tuba ba yanzu fa kowa so yake hada hoton shi da wa shi buhari da hoton wa yake hadawa kun san buhari tun da yake a duniya bai taba buga ma shi fasta ba daina ke ga an buga an sa wasu ne suka yi don neman tabarriki to a kan me don nemu ba za mu zama mutanen kirki ba kuma kuna tsammanin shi mutumin kirki sai ya zama shugaban mutanen banza Allah na haka ne ya zo da nan maganganin da ake yi wasu sai su ce ana masu kusa ne ana masu kafan ungulu wasu kuma su ce takanin malam shi ko ya zuwa ci ko a jam'iyyar adawa ya ce mutane su kara ku je ku ta adawa wallahi in ba ku gyara kanku ba ku za ku sha mamaki ko wani malami sanda aka yi man rasuwa sannan wasu mutane suka zo man gaisuwa suka ce har yau shi wanda aka gaya magana ya ce har yau abin na damun sha'ari ran da aka yi ma buhari juyin mulki shagargari suka je karatu wajen wannan malamin sai malamin yake ce mashi ya gan suna cikin murna sai girgiza kai sai ce kar allah ya kai ni lokacin da za ku zo kuna neman mutumin nan allah ya hana muku kar Allah ya kai ni sanda za ku zo neman wannan mutumin Allah ya hana muku buhari ya yi mulki 83 ya wata 20 da 'yan kwanaki yau 2015 shekara nawa 30 da nawa yau mutumin nan shekaran shi goma sha shida da rasuwa wanda ya faɗi wancan magana cewa kar Allah ya kai shi sanda za ku zo neman wannan mutumin Allah ya hana ku yanzu wannan magana aka bude baki aka faɗe cikin mutane Allah kaɗai san sharrin da za su yi ma jama'a mu abin da muka ce kowa ya ƙoƙari ya tuba daga abin da yake yi sai Allah ya ba mu abin da muke so cikin me kuma mutane sun ki eh mutane sun ki su tuba wai fa a garin nan ne ƙungiyar karuwan zariya suka ba da sanarwa cewa in har buhari ya ci zaɓe to su sun mai da karuwanci sati biyu kyauta na nuna murna yan tsakani da allah za ki nuna buduwan buhari tun yana aikin soja har yau za ki iya nuna inda ake cewa yana shaye-shaye ya yi gwamna fa sanda ya gwamna da borno da yobe da adamawa da taraba da bauchi da gombe a haɗa suke kaɗinsu ne gwamnansu na shekara nawa sannan ya yi ministan mai shi ya gina din da sunan guda uku da ake da su daya a fatakot daya a wari daya a kaduna shi ya yi su sannan ya zo ya rike shugabancin ƙasa sannan ya rike tukulluman asusun raran man fetur na ftm amma bai saci kwabon kowa ba gwamnatoci nawa aka yi suna binciken su gano laifin shi bayan shi an yi baban gida an yi shanakan an yi abacha an yi abdulsalam an yi obasanjo an yi umaru musa an yi an <laughs> gano wani da ku har yau ba iya gano laifin mutum ɗaya ba laifin shi da aka iya wa kwaya ɗaya ne an ce bai makaranta ba amma fa yana can ingila yana ba turawa turanci kuma suna mai tafi wa ma bai makaranta ba in da najeriya ba inda yake wannan iskancin yana can yana ma turawa turanci suna ta mai tafi amma kuma bai da takardar makaranta ina abin da yake faruwa a kan titi kaga mutum ya zo da mota a guje road safety ko kuma yau ko dan sanda sai tsare shi sai ce na lasin tukinka in bai da lasin sai ce na kama ka amma kuma ya iya motar amma bai da lasi saboda rashin hankali kamata ya kama shi bai iya ba ba lasi ba kenan yanzu wanda bai iya ban yazo da lasi sai ce mai wuce tuni abin da nake gaya mona ku lillahi lazi la ilaha illahuwa kowa ya je gyara kanshi in dai kuna son buhari ya shugabance ku ko to duk wacce take laifi a nan take bata ma Allah abin da Allah baya so ta marmara ta tuba yanzu din laifin da take ta bari in ko kika yi bari ko to kina daga cikin wacce ke son malfa ta ci gaba kina da hannu kawai ko kin jefa kura ko baki jefa ba kina daga cikin wanda ke ma kin zaba a ci gaba haka ne ko ba haka bane kowa ta binciki kanta Allah ya tsare mana imanin kowa in ko ko ga Allah madaukin sarki bai ba ku canjin da kuke so ba ko kar ku zargi kowa ku zargi wa kanku domin inna Allah la gayyaru ma qaumin hatta gayyaru ma bi anfusihim sai sun gyara kansu sai Allah ya ce wa iza arada Allah qaumin su'an in Allah ya nufin saukar da wani mugun abu ga al'umma fala maraddalahu ba wanda ya isa ya ce a fasa wannan abu wa malahum min dunihi min wal sannan ba su da wani wanda zai jibinci su kowaye kowa ta tsaya ta kalli kanta yanzu kamata yi malamai a ko'ina malaman mumbari ne na juma'a malamai ne masu wa'azi malamai ne masu karantarwa kowa ya koma irin wannan wa'azin na kowa ya gyara halin shi sana roƙi Allah wa innal muta'ammal fi ahwalil muslimin duk wanda ya lura da yanayin musulmi a yau wa fi hazar zaman ya kalli wannan zamani da muke ciki yadruku annahu fi halati khatarin shadid zai gano cewa lalle musulmi suna cikin hadari mai girma illam yastadriku umurahum muddin ba su riski al'amuran sun gyara ba wa yuslihu ma fasada min ahwalihim so koma su gyara abin da ya lalace na yanayinsu fa inna la nazalu nasma ma yajri haulana fil biladil mujawara ba mu gushe ba muna jin miyagun abubuwa suna faruwa a garuruwan da muke makotaka da su min al'uqubatil mutanawwi'a Allah yana saukar mu waɗannan al'ummomi uqubobi iri-iri kal zalazil mudammira kaman girgizan ƙasa da ke rusa manyan gidaje nutsar da su wal asiri shadida da wahalce-wahalce iri-iri da fitintinu iri-iri tashin hankali iri-iri walfaidanatil ghamira sannan ga ambaliya a ruwan sama a zo da ambaliya babbai share gari da amfanin gonansu da komi walhurubar tahina da yaƙe-yaƙe masu muni walmuja'atar rahiba da kuma yunwa mai tada hankali wal amradil fattaka da rashin lafiya yanzu misali kwanakin ba kawai cewa ba na bacci kira ni malam na ce lafiya gatunan ta kusa na ce wace kun gano wannan da kyau a dole wace ni nan ka gaya wa magana ba kai saka tsorata ni ba sai na san meye wace wai ebola na ce me ebola wai cutar ebola ta kusa samar na ce allah ka ta lafiya muna jiranta kawai na jama ya fi na ya ƙara kira na malam wallahi ta kusanci wai wai mene wai cutar ebola ce da allah wannan ta zo mana na damuna da safe na duba waya na text da ya matsa min sai na mai da wayan a silent sai na kifa kanta kawai Yan tashi kira ya fi ɗari a waya daban-daban text ba iyaka a tashi a wanka da ruwan gishiri a sha gishiri na ca na tsaye nazarin ce wanda ya bada wannan faton fawawa ne ya manta an kace a sha ruwan gishiri akwai masu hawan jini kuma a zuba ma jiki gishiri da me ina zuwa masallaci nan wani mutane sai daga hannu suke ta yi wai malam ya jawabi sai ne wau na na ce in ba ku da hankali ne za ce ku sha ruwan gishiri ku sha ha sai na ga an yi tiris sai kowa sauke hannun shi malam ayyamu mun sha sha uzu billahi wani ya ce wata kafira ce ma da wata kwankwasa masu gida ta ce wala kaga arnan nan sun koma suna mu <laughs> na ce arnan ko <laughs> kowa ta tashi ya wanka wai kafin asuba yanzu da idi ne muka ce kowa ya tashi ya wanka da asuba za a tsallon idi ba da ruwan gishiri ba ko da ruwan ɗimi ne wani ba zai tashi ba <laughs> na kasa gani. ita Ibola nan da aka ce an ganta a Legas. ta gama cinye mutanen lagos duka ne Ku saurara ku tara hankalin koje daya ba abin da ya sa kai tsaye na ta wannan abin ku allah be ma al'umma irin haka kun ji daya sannan na biyu ina bibiyar labarin abin da yake faruwa a ƙasan kaf an ce fa tsararun mutane ne biyu ne ko uku akwai fa mutumin da aka ce mai sai da gishiri ne da daddaren na ya je bude shagon shi sai da gishiri ya kare duka ebola ba ta kashe kowa a arewacin najeriya ba amma gishiri nawa ya kashe tsarin zunub allah shi kyauta walhauf ga tsoro wa shiƙa da rashin amince ma juna saɓani wanda ka fi so kawai sai Allah madaukin sarki ya haifar da sabani tsakaninku ku zama kuna gaba gaba mai muni in ka tambaye shi kai me yasa muke gaba shi ma bai sani ba kai me yasa muke gaba shi ma bai sani ba asaruz zunub wani idamil amni alal anfus sannan Allah ya cire mutane samun aminci a ransu wal amwal da dukiyoyinsu wal a'ara da duk abin da mutum ya samu kanshi na mutunci yanzu misali mutane suke raya beduguri wannan abin nasu yana cikin hadari rayukansu dukiyoyinsu matansu 'ya'yansu ba wanda zai iya kare wannan a kan shi ana kun gano wannan da kyau ku a kullu haza ya ibadallah bi sababi dhunubil ibad duk wannan abin yana faruwa ne saboda zunubin bayi wabti adihim an dinillah da kuma nisantan da suka yi ma addinin Allah watan kiri lahudu da yadda mutane su kuma kyaman addinin Allah masu ke wal irad an hadihi duk wata shirya da karantarwar musulunci wadanda sun kawo da kai akan wani, daga matan musulmi sun koma wai suna sha'awa sa tufafi irin na arna ni ban ga abin da mutum zai sha'awa ga kafiri ba wai ai maza suna sha'awa waɗannan abubuwan su ba masu waɗannan abubuwan fa kashi 99 su 'yan kasuwa ne kayan siyarwa ne suke talla to dole sai da irin waɗannan abubuwan ke karuwa ce me ara ke da waɗannan abubuwan me alaƙin da su tufafin waɗanda Allah ke fushi da su za ki gayyato wannan kayan fushi a gidanki kun gano wannan da kyau ko na kasa gano waɗannan abubuwan bayan da za yi mutum ya bar fitaran shi ya koma kan wata fitara ta daban kun gano wannan da wani dalili Allah madaukin sarki ya kiyaye ya kula Allah azza wa jalla Allah madaukin sarki yana cewa walau anna ahlal qura amon ina da ma a samu wasu mutanen gari da za su cikakken imani ga Allah wattaqau su sa ƙawa a ransu Allah ce la fatahana alaihim barakatin minas sama Allah ce za mu buɗe musu kofofin albarkate daga sama wal sannan albarka ya kama ƙasa, kun ga kenan za ku yi noma ko babu me takin zamani albarka zai sauko daga sama ya kama ƙasa ko ina a cikin ɗan tsukin gidanki inda ya rara sai ki shuka kuɓewa ki shuka rama ki shuka mai alayyahu tumatir tattasai a tarugu har ki dasa zogala ki dasa mai shuwaka har makota su rika zuwa suna samu ɗan wajen bai wuce fadin iyakan nan ba wallahi kuma ya amfanar da ku ya ishe ku saboda albarka ya sauko daga sama har ya kama kasan ni dai na san sanda a gidanmu akwai inda muke wannan shuke-shuken duka akwai amma ba na tanin duk maguma akwai inda ake wannan shuke-shuken muna shuka rama muna shuka duk waɗannan abubuwan da na faɗi kuma a cikin gida ke tsinka ake bukatun yau da kullum kuma na san gidaje da yawa a maguma wanda ake haka amma yau akwai ko an shuka ba zai yi ba sai ya fito ma yara su tsinki ko awaki shigo su cinye haka ne ko ba haka ba ne ko kuma wani zai ci ina za a kawo mana fitina gida ai a ce cire yana daga cikin ukuba da fitina babu albarka barakatun minas sama'i wal'ard sai ce walakin kazzabu sai dai abin ta kai ci mutane sai suka karyata Allah fa khaznahum bima kanu yaksibun Allah ya ce sai muka kama su da laifin da suke yi kenan jama'a bala'in da muke ciki yanzu na duk waɗannan ababen da muke ciki na damuwa sakamakon menene sakamakon abin da muke yi ne yanzu don Allah don Allah a masallacin na ko wanda za ta iya tsigi naira miliyan ɗaya ta ba ta ce gashi na ji aikin allah me yasa babu ku wallahi da za mu ba allah ku za ku iya da za mu ba Allah sai Allah ya sa maki albarka a kasuwancinki da namijinki da na 'ya'yanki ku samu arzikin ya ishe ku haku riga ɗiban dukin kuna ba da mutane kyauta ma ba ku damu ba amma yanzu da wata za a ce ke sai kin ba da naira dubu ɗaya za ki shigo nan to ta bar makantar nan har abada kenan ina da ganta kun ga wannan da ke ku ina ta ganta ana son a ci abinci ma ya gagara kowa ya koma ma Allah Allah ya ce a fa'amina ahalul qura yanzu mutanen wani gari sun amince ne an yi a tiyahun ba'asuna bayatan bala'i ya sauka gare su cikin dare wahum na'imuna suna bacci bala'i zai iya sauka da daddare mu tashi da shi ko ba za mu iya ba mun amince Allah ba zai iya mana wannan bane awa amina ahlul qura shin mutanen garuruwa sun amince ne an yi atiyahum ba'asna duhan bala'i ya sauka masu da hantsi ba su kwana da shi ba su tashi da shi wahum yal'abuna suna wasanni suna kawa da komowa hafa aminu makarallah wai jama'a sun amince ma kamun Allah ne falaye amanu makarallah ba wanda zai amince da kamun Allah illal qaumul khasirun sai mutane hasararru aya ta 69 kubita kubita hannu 99 mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana mu. Fale ce innahu idan tashar al-fasad ba komi zai sababa wannan bala'in ba sai an waye gari idan banna ta yadu waza haral ilhaj keta dokan Allah ya faɗi cikin jama'a yanzu fa sabon garin ran yaro ne kawai ya zo wucewa sai wasu yara suna gefe suna shaye-shaye yanzu kalle suka ce kallon me kake mana sai ce da Allah ku ya haƙuri wallahi ban kalle ku ba suka ce ƙariya kake suka irin bodin nan suka mai barazana iya bara zai gudu kawai sai za mai fadi ɗaya daga cike biyu shi da gudu ya dinga caka mai wuka ya kashe shi me yayi zan wuce jiya nan nake ji suna labarin cewa ai ya ma mutu na cewa wai wani fitina da rigima da aka yi a nan kusan cikin gari akan harkan siyasa an kashe wani aiwa ma an kashe wani ran na a sabon gari kan me kun gano wannan kyau to ko ubana ne ya tsaya takara don ja kashe ni kan shi ne to in aka kashe ni a kan shi an ci gwamnatin dawa ko ku a lahira ne zai yi gwamnatin na kasa gano wannan wauta Allah shi kyauta mala yake cewa wajaharan nasu bi zunub aka waye gari mutane suna bayyana zunubi karara walam yajidu man ya'khudha bi aidihim ba samu wanda zai rike hannunsu ta hanyar wa'azi ko ta hanyar fada da cewa a bari ba haisu tukhazilun nasa fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma aka waye gari mutane sun dauki wa'azi ba bakin komi ba an rena malamai ana wulakanta su a zauna a dandali ana zagin malamai ana cin mutuncinsu faghairu azizin alallahi subhanahu wa ta'ala mala ya ce ba wani abu ne mai wahala ga Allah ga huwa dhul iqabil alim kuma ku sani Allah ma'abocin uquba ne mai tsanani wal batashi shadid kuma mai damka ne mai karfin gaske an yi sibahun bima sabon man qablahum Allah zai iya darkakansu da abin da ya darkaki waɗanda suka zo kafinsu wa min haulihim min al-mukazzibin da kuma abin da ya samu waɗanda ke kewaye da su na waɗanda suka karyata Allah Allah ya ce qul huwal qadir ku gaya ma mutanen duniya Allah shine mai iko ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum Allah ya saukar muku da wata irin azaba ta samanku aw ta hati arjilikum ko hukuba ta same ku ta ƙasan ƙafafuwanku ne girgizan ƙasa mun gano wannan da kyau ko kina tafiya sai ki tintibi kafin ki sa gida sai a ce tetanus ya shiga sai ki bushe ki mutu kawai bisa kum shi'an ko kuma kuna tare sai Allah ya bar ku ya kasa ku daban-daban waɗannan su ja tunga waɗancan su ja tunga wa zika ba'adukun ba'asa ba'adun sashin ku su rika ɗanɗana ma sashi uku ba ku gano wannan da kyau ku ku ke junanku ku yi gaba da junanku ku ci mutuncin junanku ku raba kanku makiyanku su haye kanku yanzu a arewacin ƙasan nan ba musulmi ke kashe musulmi ba amma da mu shi'an an karka samu ya ziku ba'adukun ba'asa ba'adin sashin kuna ɗanɗana ma sashi uku ba dan uwanka wanda ya kamata ya taimaka maka ya zama shi zai kashe ka dan uwanka da ya kamata ya ba da gudunmawa aurar da kanwanka ya dauke ta yana zina da ita dan uwanka da ya kamata ya kare mutuncinka shi zai fito yana zagin ka dan uwanka da ya kamata in ka shiga bala'i ya fitar da kai shi zai kuga ka kan me shi kyauta ummatul islam ya ku al'umman musulunci inna lil ma'asi wa dhunuba atharan baligan alal abdani wal qulub ku sani zunubi yana da mugun tasiri a jiki da kuma zuciya wa shu'uman wadihan fi hayatil umam kuma yana da shu'umci karar a rayuwar al'umma wa shu'ub da kuma zamantakewansu qala al imam allama ibn al qayyim al jawziya rahimahullahu ta'ala babban malami ibn al-qayyim ya faɗa fi dalika ma khalas ma khulasatuhu ga takaitaccen abin da yake faɗi wa mimma yanbaghi an ya'lam daga cikin abin da ya kamata a sani anna dhunuba wal ma'asi tadur zunubai suna cutarwa wala shakka anna dararuha fil qulubi ka dararar sumum fil abdan babu makawa cutar wanda zunubi yake ko iri ɗaya ne da cutar wanda guba ko dafi yake ma jiki in kika sha guba za ki rayu ko za ki mutu Allah haka zunubi yake yi wa halfin duniya sharrun wa dawa'un illa wa sababu zunubi a awal ma'asi ci wa halfin duniya sharrun wada shin kuna tsammanin a duniyan na ko wani sharri da cuta wanda yake faruwa cin al'umma wanda sababin shi ba zunubi ba ne? fa mallazi akhrajal walidaini min aljanna wai jama'a me ya fitar da iyayen mu Adamu da Hawwa'u daga gidan aljanna ba Allah ya ce kasi ne suka yi ba aka fidda su daga ni'ima zuwa ga halin da muke ciki wa mallazi akhraja iblisa min malakutis sama me ya fitar da iblis daga mulkin sama wa qaradahu wa la'anahu Allah ya koro shi ya tsine mai albarka wa masakha zahirahu wa batinuhu aka tsine mai albarka gaba da baya wa baddalahu bil qurbi bu'udan da yana kusa da Allah aka nisanta shi wa bil rahmati la'ana da yana cikin rahama aka tsine mai wa bil jamali qubhan da yana cikin yanayi kyakkyawa ya koma yanayi mummuna wa bil jannati naran talazza da yana rayuwa cikin aljanna ya komo cikin wuta mai babbaka me ya ja mai iblis wannan kan gare ma dokokin Allah zunubi ne wa mallazi agraga ahlal ardi kulluhum me halakar da mutanen duniya zamanin annabi nuhu hatta alal ma fawqa ru'usil jibal har sai da ruwa ya cika ko ina ya shallake duwatsu komi sai da ya mutu har kwarin da basu ji ba zunubin wasu ya shafi hatta dabbobin da ke cikin ramuka da wanda suke cikin dazuzzuka da wanda suke tashi a sama tsuntsu ya gama tashin duniyan nan ya faɗo ruwan ya mutu saboda zunubin 'yan adam wa mallazi sallatar rihal aqim ala qaumi adin me ya ja Allah ya sako iska bakarariya busasshiyar iska na azaba ga mutanen adawa hatta alƙarhun mauta ala wajihil ard har aka waye ga su diga su nan zube a garuruwan su duk sun mutu ka annahum a ajazin nakhlin hawiya ke kya ce kaman kututturan dabino ne wanda aka sassare shi gashi na ko ina a zube wa dummirat ma wa dammarat ma marrat alaihi min diyarihim duk abin da wannan iska ta bi ta kai sai ta ragargaza shi wa zuru'ihim tun da kan abin da ya shafi gonakinsu wa dawabihim da dabbobinsu hatta saro ibratan lil umami ila yawmil qiyama har sai da suka zama abin daukan izina ga al'ummomin da za su zo bayan su har zuwa tashin alkiyama wa mallazi arsala ala qaumi samuda sayha me yasa aka saukar wa mutanen samudawa da kururuwa hatta qatta'at qulubuhum fi ajwafihim har aka waye gari zuciyarsu na cikin kirji amma ta tsinke daga in take Sau da ƙara da firgici zuciya ta buga ta kacaccale tana ƙirjin mutum me yasa aka masa haka wa matu ala akhirihim aka waye gari su dukansu sun kwanta sun mutu wa mallazi rafa qura lutin me ji aka ɗaga alƙaryar mutanen lot sun ha alaihim aka yi masu juyin masa faja ala aliyahum safilaha sa aliyaha safilaha aka sa sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma fa a hum jami'an aka halaka su duka Sun summa atba'uhum hijaratan min sijil sannan aka yi masu ruwan duwatsu na yambun wuta ha alaihim aka yayyafa masu wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id nisa suke da mutanen makar zai karyata kuma Allah ba zai iya muku bane duk waɗannan mutanen da Allah ya bayyana yi masa kaza yi masa kaza yi masa kaza don Allah mai suka yi Allah ya masa kazan a'a ne kawai tsaban bin Allah ne sai Allah ya masa haka ko ko zunubi shi yasa duk wanda yake son ya tsira ko ya kama Allah duk wanda yake son ya ci bugu ko ya saba ma Allah Allah ya tsare mana imanin mu ya tabbatar mana da digadigan mu kan abin da yake so kuma ya yarda da shi kuma saurara nan sai Allah ya kai mu gobe muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum